بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin kadarawarsa ya kadar haɗonmu a wannan safiya mai albarka safiya ta asabar ta 28 ga watan goma sha biyu watan zulhijja a wannan shekara ta 1434 kuma biyu ga watan sha ɗaya watan nuwamba shekara ta 2013 miladiya za mu tashi a kitabu na hamsin a cikin wannan littafi mai albarka littafin muwatta malik wannan ko kitabu na hamsin shine kitab ɗin da malam ya ce kitabul ayin kitab ɗin da zai yi bayani kan abin da ya shafi kambun baka shi ya kira da al'ain abin da shafi kambun baka kambun baka wata halitta ce da ubangiji subhanahu wata ala yake wa mutum wanda shi ma bai san da ita ba ta yadda in ya faɗa abu sai ga abin ya afka ma wanda ya faɗa inda zai ce kai amma abu ka zai yana da kyau kawai sai ga abin ya riga cuta ta kama shi kawai ga kewa sawanin ya zama ajalinsa cikin kankanin lokaci ina fatan mun gano wannan ke kai amma wani yana da murya kuma ke wasa sai murya ta dauke gaba ɗaya kawai ko kuma shi mai murya ma ka ji ana neman a rasa shi baki daya wannan shi ya kira da kambun baka shi yana da bambanci da maita don dole ne an zo waɗannan wurare a yi magana kan abin da ya shafi bambance bambancen su ita maita wani nau'i ne na sihiri nau'i ne na tsafi su wa ma balla ya ce ta yana suka sha bamban shi mai kan baka bai san yana da shi ba ita kuma maita mai ita ya san yana da ita asali ma shi ya yi mota kuma binciken da da nake da shi maita ba a gadanta wanda yake da ana jin ana garanta wani gidan rediyo na jin doji bayani ya taɓa yin magana da abin da ya shafi wata firar da abin da ya shafi wani sarkin mayu na cin yankin jihohin gabashin najeriya na daga jihar yobe ne a lokacin dan jarida yake ta tambaye shi ana gadanta sai dai kauce ce ya nuna ba a gadanta ita mai ta kenan yana da dai asiri ne tsafi ne daban yake shi ma kullum da ke ku to haka na kuma na tambaye wani farfesa daga jami'ar sokoto shi ma ta bazo maita daban kan baka daban maita nau'i ne na tsafi nau'i ne na gargajiya sosai da sosai nau'i ne na tsafi to kaga hukuncin sa hukuncin tsafe-tsafe ne hukuncin yadda ake warware sihiri ila shi ne hanyar da za a bi lalle akwai bambanci sosai da sosai da wannan al al-qurtubi da yake fassara suratul qalam suratul nun da ya ga faɗin Allah ta'ala wa in yakadu allazina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun yayi tsokaci akan abin da ya shafa ka sosai da sosai Allah ta'ala ya tsara al'ummar musulmi da ga za ga shi shine kamban baka to mutumin da ya san yana da wannan tun da zai san yana da shi bane a karan fari shi abin da ya shafi kamban baka na biyu na uku kaga zai san yana da shi da wanda ya san yana da shi da wanda bai san yana da shi ba menene rigakafi na yadda ba zai cutar da wani ba da wannan abu ana ba ta mun gane wannan da ke ko <clears throat> yanzu wa dai shi kan mun makamari akwai shi tukunna da yake nan sannan mai yin rigakafin sa qala rahimahullah kitabul ain malai ke cewa wannan kitab ne da ya zai magana kan abin da ya shafi kan bambaka wanda zai nuna mana al'amura na addini fa ba wai sun takaitu ne ga alwala da sallah ba sosai da sosai sun shiga wurare da ban rayuwar mutum rayuwar gaba ɗaya addini ce da aka ce maka karka aikata komai sai ka san hukuncin Allah a ciki akwai hukuncin ne sun da ka ga har abin da ya shafi kambun baka an buɗe mishi kitab ana magana akan abin da ya shafi kambun baka ana magana kan abin da ya shafi bambancin shi da maita to lalle idan da kasa akwai al'addinin musulunci ba wai addini ne kuntataccen addini tsokakken addini ba faɗaɗɗen addini ne ya taɓa dukkanin ɓangarori na rayuwa shi ne mana yake cewa babu ya min al'ayin babu da ya zo zai bayani kan abin da ya shafi alwala da za a yi saboda wanda aka harbe shi da kan bambaka waye zai yi alwalar kuma ya za a yi da ruwan alwalar قال رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أباه يقول اغتسل أبي سهل بن حنيف بالخرار فنزع جبة كانت عليه وآمر بن ربيعة ينفر قال وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد قال فقال له عامر بن ربيعة ما رأيتك اليوم ولا جلد أذراء قال فوعك سهل مكانه واشتد معكم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سهل وعك وأنه غير رائح معك يا رسول الله فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل بالذي كان من شأن عامر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق توضأ له فتوضأ له آمر فرأى سهل ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به باس وحدثني يحيى عن مالك يتي يحيى ابن يحيى الليثي يا كرنت دني وانا دغ مالك ابن انس شيني راوي الموطا كينا يحيى ابن يحيى الليثي yana cikin waɗanda suka rawaito ba baya cikin na farko farko waɗanda suka rawaito muwadda yana cikin na ƙarshe ƙarshen waɗanda suka rawaito muwadda ana rawaitowa daga ruwayar muwatta shi zuwa rasul imam malik ibn anas abin bai cika shekara guda ba kenan ruwaya su tana cikin ruwaya ta ƙarshe ina fata ruwaya ta ƙarshe da aka yi aure imam malik ibn anas kuma mun sha mai ta shi ya haya ibn haya yi asali ma kafin yi karantun muwaqqan a wurin malik ya karance ta a nan andulus wurin wani malami abdurrahman bin zayyad shabatun bayan ya karance ta a wurin sa yake ganin to ai tunda mai littafin yana raye bari ta kakkiya iji wurin sa sai ya tafi tun daga yammacin duniya ta daga kasar spain a yanzu a asbaniya kenan shine har birnin madina iji ruwayar mawata a gaban shi imam malik ibn anas in ban da waɗansu babu abuwa kaɗan a cikin kitabul itikaf isan kaduwa za ga ce kala sayyar kala malik قال وحدثني malikin malikin an muhammad bin abi umama daga muhammad dan abi umama bin sahal bin hunayf dan sahal dan hunayf annahu lalle shi muhammad bin abi umama sami'a abahu ya ji babansa yana cewa wa babansa kenan abu umama kullum da ko sunan shi as'ad an haife shi shekara biyu kafin manzo Allah su sallama ya rasu shi wannan abu umama ba ba albahil ba fa shi wani abu nan abu mama bin sa'ad bin hanif an haife shi da haihuwarsa shekara biyu manzo salama ya koma ga Allah manzo Allah ne ya sanya mai suna as'ad eh annan sami abu ya kul ya ce ya ji baban shi yana cewa baban shi abu umama kenan yana cewa irtasala abi babana ya yi wanka wai baban abu umama sahal kenan sahal bin hunayf babana ya yi wanka baban na kuma shine sahal bin hunayf ya yi wankan ne bil a wani wuri da ake kiran shi dab da juhufa wasu ba suka ce a wuri ne a madina wasu ka ce wani kwari ne daga cikin kwari da ake da shi suna maganganu uku kenan kamar da ibn abdulbar ya magana da ya je yin wankan fa na za a jubbatan kanat alai sai ya cire babban riga da take a kansa a za a laraba za ka ce babban riga shi ne ka su sa jallabiya to sai a kawo wannan bakar kamar da muke kiranta a baya ko alkyabba sai a sa sai ya cire ta wa kana amiru bin rabi'a yanfur shi amir ibn rabi'a yana kallonsa kuna ji da ke ko kuma yanfur yana tsaye qal sai ci gaba da cewa wa kana sahalun rajulan abyad shi ko sahal a kasance mutum ne fan ala, hasan aljid yana da kyakkyawar fata mutum ne san bale limala yana da kyakkyawar fata Faƙal qal sai ci gaba da cewa faqala wa amir ibn rabi'a sai amir ibn rabi'a ya ce da shi ya ce masalibin bin hanif kenan da ya tuɓe zai wanka sai ce kai ma ra'aitu kal yau kai kai kai ban taɓa ganin halitta ba kamar yau kun ji jumlar sai ce bai taɓa ganin halitta ba kamar yau wala jilda azra bai taɓa ganin fata ta saurayi irin haka ba la ilaha illallah kun ji jumlar bai taɓa ga kai bai taɓa ganin halitta irin haka ba tuna yanzu ya tube zai yi wanka kenan fata jikin shi ta bayyana kuna ji da ke ko kenan ya halatta a ga mutum muddin al'aura shi bata bayyana ba suka ce ya halatta tana sanin bai kuɗe shi kan haka ba amma dai bai kamata mutum ya kallaci wace yanzu zai wanka ba in dai ya tube tumo ya ce ba za al'aura shi ba ai wannan amir bin rabi'a yana faɗin wannan maganar da ya ce ma ra'aitu kal yau ban taɓa ganin halitta ba kamar yau kyakkyawar halitta ba kamar yau ban taɓa kai amma yana da fata yana fara haka ka sahalun makana aitin sahal bin hanif a nan ya faɗa kasa a nan cuta ta kama shi a nan zazzabi ya buge shi wasu da ku rashin lafiyar kuma ta tsananta a take a nan fautiyar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai aka garzayo a guje aka zo aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ukhbar sai aka kwashe labari aka bashi aka bashi cewa anna sahalan hu'ik lalle salbun hunuf yana can a ƙasa ya faɗi rashin lafiya ta buge shi wa annahu ghairu ra'ihin ma'ak ya rasulullah kuma shi ba mutumin da zai iya tasowa bane ya zo da kafa shi wurinka ya baki Allah ba zai iya zuwa da kafa shi wurinka ba fa tahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama farin jaka da ya tashi yaje wurin sa la ilaha illallah da aka ce rashin lafiyar ka buke shi ba zai iya zuwa wurin ka ba sai shi manzo Allah ya tashi yaje wurin sa sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa akhbarahu salim bil ladhi kana min sha'ni amir sai sahal ya bashi labarin abinda ya faru dangane da abin da ya shafa amir bin rabi'a faƙara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yace alama yaqtulu ahadukum akha akan me ɗayan ku zai kashe dan uwansa akan me ɗayan ku zai kashe dan uwansa asalin kalmar alama jumla biyu ce akwai ala akwai ma akwai ala harfu jarra akwai ma alistifahamiya ƙwaraji to ƙa'ida ita ce idan harfin jarra ya shiga ma alistifahamiya ana share wannan harfin maddaɗin wannan nufin ma ba maza ba kunga maza daban ma daban maza a dabtul marusali ba maza ba ma yi ya ce alama kun lura da ke ko bai ce ala ma ba saboda ala harfu jarra ma al-istifhamiya alamar jarra shine a share harfin madda kamar amma ai an daban ma daban sai aka ce amma ya tasa'alun ya yi ayyuha biyu lima tuharrimu saboda lamun daban harfin jarra ma kuma daban fima fi daban ma daban fi ma anta min zikiraha ba za ka ce fi ma anta ba alama a kan ne ya tulu a habib ma'aka ɗayan ku zai kashe ɗan Allah barrakta me yasa baka sanya albarka ba da ya ce barakallahu fik kai amma yana da halitta shi ke nan gama barakallahu fi ko fata barakallahu a sanin khaliqin kai amma wani yana da kyau ya karya wannan kambun bakin ku da kyau ko to kuma shi ne muka ce da wanda ya san yana da shi da wanda ya san bai da wanda bai san yana da shi ko bai da shi ba kaga duk abin da ka gani ya baka sha'awa ko na halitta dan adam ko wata mota ka gani ko dukiya ka gani suka ce kai amma Allah Allah sanya mata albarka amma tana da kyau tana da shi kenan duk abin da zaka faɗa da izina Allah ta'ala ba zai tasiri ba amma gargaye mamaki ka ga mutum da gonar masara fullu kan mun baka same ta gobe da safe ga gaba ta kone innal aina haqqun ana salama ce lalle kambun baka gaskiya ne yana tasiri da izinin ubangiji subhanahu wataala tabbas dahir haka yake innal ayna haqqu kullum da ko ba wai na nufin ido yana da haƙƙi ba fa na za ga mutane suna rabon kuɗi ka ce musu innal ayna haqqun waya baka haƙƙin ka ke ma ka gani a wannan ilhadi ne wai ido yana da sa shi ma a bashi na shi a lura da ke ko tawadda lahu ka je ka mishi alwala ka je ka yi alwala saboda shi aka ce da amir bin rabi'a ya je ya yi alwala ba wai ima shi wanda yake kasa alwala ba ya je ya yi alwala idan ya alwala sai ya kawo ruwan fatawadda lahu amir sai amir ya je ya yi alwalar da ya alwalar sai aka zuba ruwan a kan shi sahal bin hanif ɗin. ana zubawa faraha sahalun ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai ga sahal ya tashi ya tafi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laysa bihi ba'as ba za ka taba cewa akwai wata cuta akwai wani abu tare da shi ba mun gane ko mhm. a wancin ruwan alwala ana nufin ruwan da aka alwala da shi ce ruwan alwala ana cewa ana nufin ruwan da aka yi alwala da shi amma ruwan da ya rage a buta ai bai zama ruwan alwala ba shi sunan shi fadlul ma'i kamar yadda muka da kuwa isiya shi kuma ruwan da aka yi alwala ne alma'ul musta'mal in eh, za ta rake ne yawwa in kuma jiki shi da dattaka kaga sai ya wani wallahu a'lam wasu wannan ba amma hadisi ne waje da fito da abun fili ma sosai قال وحدثني عن مالك قال وحدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبع فلبط سهل فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف والله ما يرفع راسه فقال هل تتهمون له أحدا قالوا نتهم عامر بن ربيعة قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت اغتسل له فغسل آمر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاري في قدح ثم صب عليه فراها سهل مع الناس ليس به بأس أقول حديث يفتوى كما تسوسي وحدثني مالك إمام مالك ابن أنس يا كان تدني ونا أن ابن شهاب daga malaminsa ibn shahab muhammad ibn muslim a zuhri amma malaminsa a wancan hadisin shine muhammad bin abi umama sai zama kaga hadisin guda ne yake da ruwayoyi ta malamai daban-daban wanda ke ga cewar ba za ka ji ya nuna kenan ba za ka ji an sa littafi a wani wuri ba ka ce ai na riga na yi shi a ce ai an sa darasin arba wani hari zai ka ce ina wani ana yi shekara ashirin baya ka lura da ke ko wanda yake in dai za a biya shi to sai ka ji wasu abubuwa daban wanda yake ba ka san da su ko kuma ka manta da su ko ka ji fawaid sosai da sosai saboda ka sai ga malamai hadisi guda ne in kana duba sai ga sun yi ruwa shirin malamai uku hudu biyar kuma malaman fa irin su imam malik ibn anas irin su imam al-bukhari wanda ke ga idan imam bukhari ya rawaita hadisi a wurin malamai biyar ke kana bukata ka rawaita shi wurin mutane hamsin akalla eh mana eh ah, wani ana riga na yi shi shi da shi mashi da ya tara ya ya yi littafai da yawa wanda yake in ka samu malamin da ya biya maka wani hadis zai ga hadisai da yawa littafai da yawa zai tara maka lokaci guda amma muna gani wannan kananan littafai ne ya ce an wuce su haka lai sauki to ga malamin malik shi ne muhammad ibn muslim az-zuhri ana bi umama daga abu umama sal bin hunayf ne sal dan hunayf abu abinan bin abi umama bin sahal bin hunayf annahu qala yace ra'a amir bin rabi'ata sahal bin hunayf amir dan rabi'a ya ga sahal bin hunayf ya ganshi shi ya tasilu yana wanka faqal sai ce ma ra'aytuka al yau, kai ban taɓa ganin kyakkyawar halitta ba kamar yau kai bawan Allah nan yana da kyau inda ya ce ma sha Allahu la quwwata illa billah bawan Allah nan yana da kyau wanda ga zama da kalmomi nau kenan uku akwai ma sha Allahu la quwwata illa billah akwai fa tabarakallahu sallan khaliqin akwai barakallahu fi ko barakallahu fik amman abu kaza abu kai a magana da kyakkyawan murya bayan ka ce barakallahu fik Allah ya maka albarka kai a magana da kyakkyawan murya shikenan E, ban ji an roito lafazin ba daga ya ce halla barrakt abinda ke da lafazin albarka shi zai shigo kuna ji da ke ko to ga wannan da wanda ya san yana da shi da wanda bai sani bai yana da shi ko bai da shi zai zama rigakafi ne na bai ɗaya gaba ɗaya shi yasa za ga wani kace da shi kai amma kana da sai ce kulma sha Allah kulma sha Allah imana ka ma sha Allah tun kafa yi nisa eh ba na faɗa muku abin nan la haula wala quwwata illa billah masha Allah haka jumla to shi saboda dai gaggawa dai ce mai a da rage ne a zamanin an samu wani abu an faɗa ina faɗa maka ni a lafazin larabawa lokaci guda wanda ke za ka fahimci sun lakanci abin sosai da sosai babu yadda za a yi ka samu balarabe ka ce da shi kai a kada da kyakkyawan murya sai ya ce da ke wata jumla kul masha Allah kul masha Allah kul alhamdulillah kul kaza kul kaza kace kaza saboda kada ya zama na mutum yana da kaman baka ya same shi ta wata fuska a faɗi maganar zai iya yiwa zai yi wa wallahu zai yi wa. yace ma ra'aytu kal yawmi wala jilda mukhba'a ban taɓa ganin fata da take ɓoyayya ba kamar yau fata wala jilda mukhba'atan ban taba ganin fatar take boyayya ba kamar yau Fa lubita sahal ai kawai sai sahal ya fada a wurin shine lubita Fa lubita sahal sai sahal ya fada a nan take kawai fautiyar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqil sai aka zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ci da shi ya rasulullah ya ma'aikin Allah hallaka fi sahal bin hanif ga fa bin hanif can a ƙasa wallahi ma yarfa'u ra'sa muna rantsuwa da Allah sal ya iya daga kai to kaga tunda aka ce bai iya daga kai ya kake gani hmm? faƙal sai ma ki Allah ya ce hal tattahimuna lahu ahada shin kuna tuhumar wani mutum akan abin da ya faru na a san daga ina abin yake kun bayanci wannan da ke ko me tushen abin tukuna wannan zai ba da lasisin ya zai a gano maganin da za amfani da shi ƙalu sai suka ce na taimu amir abin rabi'a muna tuhumar amir bin rabi'a don shi ya faɗi wacce kalmar ita kai bai taɓa ganin ɓoyayyar fata ba irin yau ƙalu sai ce fada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amira sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi kira amir bin rabi'a fa taghayyafa alai sai ya mishi magana mai zafi wa ya yace alama yaqtulu aka a kan mai ɗayan ku zai kashe dan uwansa Allah barakta shi me yasa baka sa albarka ba ka ce tabarakallah ka ce barakallahu fik ya baka yi lafazin albarka ba igtasil la ka je ka wanwanke jikinka saboda shi ko ka je ke wanka saboda shi abin da zama ka je ka je kan wanke jiki saboda gababuwan da za a faɗa fa gasala amirun wajha sai amir mana rabiya ya wanke sa wuri ne kenan daya waya dehi da hannayensa biyu wa mirfaqaihi da mirfaq dinsa gwiwar hannunsa na uku wa rukubatehi da gwiwar sa gwiwar kafarsa hudu wa tarafi rijalaihi da gefen kafafuwansa gefen kafafuwa wa dakhilata izarihi da abin nan eh, cikin abin nan maɗaurin sana kugunsa wasu malaman suka ce kugun nan ɗin shi ya ɗaure wasu suka ce shi ya wanke wasu suka ce a gefen wandan wannan wajen mazagi wajen lawurje wajen zariya ɗin nan ya wanke fi kadahin a cikin bangaji a cikin kwano a cikin akushi a cikin abin nan botiki ya wanke thumma subba alaihi sannan sai aka zuba mashi wanda yake kwance a ƙasa ɗin. ana zuba mashi faraha sahalun kawai sai ga sahal ya watsake ya tashi ma'an nasu ya tashi ya tafi tare da mutane laisa bihi ba'asun babu wani zazzabi tare da shi a fatan mun gane wani da kyau kaga hadisin yana dauke da hadi ruwayun guda biyu suna dauke da sakonni kamar haka sako na farko ashe tabbatuwar abin kun gane wannan da kyau ko an yi abin a gaban manzo Allah sallama annabi sallama ya ce innal ayn haqqun to kaga yanzu ka fahimci cewa lalle ilalla kan mun baka tabbatacciya ce so kaga ba magana watan wata rana wani ya kawo shaci faɗi ya kwatance kwatance ya kaza cewar babu ita kaga babu wannan magana tukunna akwai tabbatuwarta ɗaya kenan na biyu akwai rigakafi ya fi magani rigakafi da mutum zai yi don ya san yana da ita ko bai san yana da ita ba shi ne duk abin da ya gani da ya burge shi ba sha'awa ya faɗi albarka tukunna sawawun arziki ne na wani ka gani sawawun dukiya ce ta wani ka gani sawawun wata halitta ka gani sai ka ce kai sai ka ce barakallahu fik kai amman gona tana da kyau kai barakallahu lahu amman yana da yaya in ba ka bai ga yayan gaba ɗaya ce kai wani yana da yaya malam sai ga gaba ɗaya suna za su mace duka abin ya wuce tunanin mutum fa ina fata mun gano wannan da ke ko to amma saboda abin nan yadda al'ada ta yi katutu a wurare sai hankalin mutane bai tafiya wurin gaman baka sai a ce aiwa na mayi ne wanda ke a farkon darasi mun yi mai maita daban kambun baka daban kun da ke ko Allah ta'ala ya sauke abu na uku wanda abun ya same shi ya za a yi idan ka tabbatar da kambun bakanci to ga yadda za a yi shine wanda ya faɗi kalmar sai ya wanwanke waɗannan gabai da aka ambata in ya wanwanke sai a kwarara mashi mara lafiya din haka mai risala ma ya kawo su Allah ta'ala ya bada lafiya alaikum salam eh, iya kokari zai yi da larabcin ka barakallahu fik shikenan barakallahu fi ka barakallahu lahu na kamar wajen ya za a yi rarraba tsakanin shi kan wata da mazalamai nan misali idan kamar ya faru ƙwalar babu ruku قال رحمه الله باب الرقية من العين باب الرقية باب الذي من بيان kan abin da ya shafi addu'a min al'aini daga neman tsari Allah ya kare wa daga kambun baka ko kuma wanda kambun baka ya same shi ya za mai addu'a an ruƙuya ake cewa ba cewa an je wurin masu ruƙiyya ka fahimci wannan da ke ba cewa ruƙiyya ruƙuya ake cewa ala rahimahullah babu ce min al'ain babu da zai mana bayanin addu'i da ake na abin da kan bambaka da yawa za ga da mata ne a matsayi ga maza ma na shiga ga yaro an ɗaure mashi ƙugu da zare waye kambun baka ake gudu maganin baki maganin waye maganin waye eh muna ce maganin sanyi <laughs> duk wannan ma an zala Allah min sultan duk ba dalili ne duk bai halatta ba wannan nam wanda rashin lafiya ta kama shi ta kan bumbaga gashi a ƙasa ya za'i قال حدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ببني جعفر بن أبي طالب فقال لحاضنتهما ما لي أراهما ضارعين فقالت حاضنتهما يا رسول الله إنه تسرع إليهما العين ولم يمنعنا أن نستركي لهما إلا أن لا ندري ما يوافقك ما يوافقك من ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استرقوا لهما فإنه لو سبق شيء القدر لسبقته العين قال حدثني عن مالك إمام مالك ابن أنس يا كرنت الدني عن حمير بن قيس المكي دق حمير بن قيس متم مكة أنه قال شيخ حمير بن قيس المكي يجي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شبوه من زن الله صلى الله تعالى عليه وسلم bibinai ja'far ibn abi talib da 'ya'ya biyu na ja'far ibn abi talib ja'far ibn abi talib dan uwa ne na ali ibn abi talib sai dai ya girma ali ibn abi talib da shekaru goma so akwai tazara kenan ko eh ya rasu a yakin muta a yakin muta ja'far ibn abi talib faƙala li adonatihima sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata gari shi ya ce ma mai renan su wacce take kula da yara biyu din ice mali arahu ma ain ya nake ganin su sun riga sun kanjami ne sun tsuke sun tsose babu komai a jikinsu na ga su sun rami me ya faru faƙalat hadinatuhuma sai mai renan su ta ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah innahu tasra'u ilaihim al'ain ya ce yadda al'amuran yake fakan baka yana saurin kama su yara ne da kamman baka yana saurin kama su walam yamna'ana an nastaqiya lahuma kuma ba abin da ya hana mu mu musu addu'a illa anna la nadari sai abin da ya hana mu shine mu ba mu sani ba ma yuwafiquka min zalik me zai daidai da kai me zai daidai da abin da aka aiko ka da shi shi yasa ba mu yi ba don kada ya zama na mu yi ya zama na ba a yi eh? to yadda fa muka fahimci addini fa ya sha wanfa da waɗanda suka rayu da manzo Allah ba suka fahimta fa sallallahu ta'ala sallam mun ne muke ganin komai kawai za a yi mutum ne ba shi da lafiya mutum ne kaza komai a yi ba a magana tambayar ya halatta ko bai halatta ba kuma wannan abubuwan ba sai ka rasa kusan kullum sai an garanta fadin mai akhdari wala yahilu lahu an yaf'al fi'lan ta yalam hukumar laifi haka ne halin fi bai halatta ba ka aikata kowanne irin aiki sai ka san hukunci in ka je ma'aikatu za ka samu adashi wani adashi uku yake in ka je kasuwa za ka samu mutum adashi yake amma da uba adashin da masu adashin duka tambaye su mai hukuncin adashi sai ya maka shiru ce ba kyau ne ka tambaye shi mai hukunci kamata yi kafin ya fara sai ya san hukunci tukunna shi ne ina ba ta mun bayyanta wannan da kyau kowa gaban kanshi yake yi to kuma ka sani duk abin da ka fara shi daga ka to kuma ka zo ka bari zai wahala amma idan dama sai da ke tambaya ka yi to yana da sauƙin bari a wannan lokacin amma da zaran ka fara to kuma za ka ba shi kariya ne to amma me a ciki amma za kaza kaza kaza ne wannan fa yara biyu take roƙonsu ta ce abin da ya hana ba ta yi musu addu'a ba don kada ya zama na hakan bai halitta ba shi yasa yanzu sai da ta zo wurin manzo Allah salama ya je mata bayani akan abin da ya shafi addu'a da kambun baka ya halatta ko bai halatta ba sannan ta ji gaba jiri an mu komai yi zai ba haka ake rayuwa ba yasa kullum ake jaddada magana mutum ya yi addini akan fahimtar magabata ina ba ta mafi wannan da ke ko ta ce ba wani abu ya hana mai masu addu'a ba illa sai da yamu illa sai dai na lalle mu la nadri ba musan ma kuka min zalik abinda zai yi daidai da abinda aka aiko ka da shi na manzanci ba fa qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace istarqu lahum ku musu addu'a a wani ya tabbatar da shar'antuwar addu'a ya tabbatar da shar'antuwar rukuya kenan dan bai ce udu'u lahum ba sai ce istarqu lahum kenan akwai rukuya ya tabbatar da rukuya ana yi fa'innahu yadda al'amarin yake laisa baka shay'un alqadar inda akwai wani abu kwaya ɗaya tallintal da zai wuce gaban ƙaddar ubangiji la sabaƙatu ainu to da kan mun baka ya wuce dan kan mun baka ba karamin abu bane duk yadda kake tunanin sa ya wuce haka inda akwai wani abu da zai riga ƙaddar ubangiji wanda yake gargamanta ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci komai da komai da shekara dubu hamsin kafin ya halicci mai bakwai da kasai bakwai wa kana arshihu alalma to inda da akwai wani abin da zai riga kaddara to da kambun baka ne ta riga to dan babu ne yasa kambun baka bata riga komai ba kaddara ce take gaban kambun baka kullum da ke ko sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata gani ce istar ulahuma ku yi musu ruqya ku yi musu addu'a to sai malamai suke ta magana ya zai addu'ar suka ce dole a yi ta da larabci ta yaya lafazin dole ya zo na a yi ta da larabci don shi ne janar yaren da kowa ya sani shi ne yaren al'umma musulmi baki ɗaya kullum da ke don kada a ce mutum ya yi da yarensa sai ya fake da yarensa idan ga kira sunayen waɗansu aljanu kuna cikin haka ce da larabci ne kaga kowa ya sani kenan ina fatan mun fahimci wannan da kyau kuma kaga waɗannan addu'o'i duk da ba a kawo lafazinsu ba a nan kaga akwai karatun fatiya man karanta hadisin abu darta ko ko abu zar cewar wa mai da raka an shafiya ko rukuya da hadisin da wannan sarkin da kunama ta harbe shi kaga sannan ga kulhuwa da falaki da nas sannan ga karanta ayatul kursi duk ayoyi ne na addu'a na wanda yake kuma daman mujarrab ne an ce mujarrab an jarraba an gani ba wai dama akwai shakku akan haka bane ina fata mun fahimci wannan da kyau to kuma mutum zai yi ne zai karanta da larabci da yake nan sannan zai yi a hankali ne ba da gaggawa ba yana zuwa yana abin nan da ya dai fitar da harufa yadda harufa za su fita wallo da ke kuma ba a ce wai da an yi so ɗaya shikenan ya warware ba mutum zai ta yi ne haɗe a ga farfaɗowarsa wallo da ke ko ɗaya kenan sannan kuma shi mutum zai dinga yi ma shi rigakafi ya fi magani isa na salama ya karanta da karanta falaki a kulhuwa da falaki da nas da safe ka karanta kulhuwa allahu sai ya karanta falaki sai ya karanta nas kafa ɗaya kenan sai ka sake dawowa ka karanta kulhuwa ka karanta falaki ka karanta nas sai ka sake dawowa ka karanta kulhuwa ka karanta falak ka karanta nas ne zikirin safi hakan nan kuma da yamma hakan nan lokacin kwanciya bacci ƙananan yara kuma da ba za su iya karanta ba shine u'izu kuma bi kalimatin ta ma. min kulli shaytanin wa hama wa min kulli ainin kun ji ko wa min kulli ainin lamma kullum da ke ko sai zamana kana yawan yi ko da shi da ike da kambun bakan ya yi sabul da baka bai yi a tabarruk ba bai ce barakallah ba ko bai san ma cewa ba ko bai san ma yana da ita ba to haka dai daga waje ka riga kai ma yaro abin nan addu'a kai ma kuma ka riga kai ma kanka addu'a to haka wannan maimako a ce yaro daga sabon haihuwa an ɗauko layi an sa mashi maganin baki saboda mata masu shigowa barka ai ta haihu sabbalelen yaro haka haka haka samu da kai ta haifi yaro kyakkyawan yaro to ta san za ta ce kai barakallahu fi ai kyakkyawan yaro ne so duk wani abin da ya burge ka kare ka kankanta shi kare ga ai ba wani abu bane a ka faɗi wannan jumlar barakallahu fi barakallahu fi barakallahu fi kai Allah sanya albarka kamar da ka bada da kace to a iya bada da Hausa amma dai mutum yin kokari ko ta yi kokarin faɗa na larabci din kai ta ba fata barakallahu asan khaliki kai yaron yana da kyau shi ke amin nan za idan mata suka je barka idan an haihu to aka ba sai ta ce yake ce ta ko ne a kasar hausa idan aka ba eh, mata suka je karba da an ba tare ta ce kalla tubarkalla tubarkalla mana tabarakalla ka lura da ke ko eh eh didde amma dai a koma tubarkalla da ta ce tana nufin tabarakalla to sai a kokari a ce musu ba tubarkalla ake cewa ba tabarakalla ake cewa ku ce tabarakalla kun gane wannan ke ko wannan wanda zai nuna maka ashe malaman da suka rike wannan shiyar a wannan lokaci sun karanta da mutane addini da za ga haka rayuwa take wata shiyar sai ga malaman addini ne suka rike wuraren sai ga akwai na san abin a tare da al'umma wasu wuraren kuma malaman guru da laya ne sai ga ba abin da yake sai ya za a yi guru da laya suka dinga basu wasu kuma wasu gantalin ma za su yi su dora sa kai Allah ta'ala ya sauke. Alaihi wasalam. lokacin bacci kuma zai zama zikiri mutlaq da in ya zama mutlaq zai zama bai gairi ta kayyade ba ta da kayyade kafa kaza ba sai koya musu eh ku yi addu'o'inku balle ma alhamdulillah gaskiya a ƙara addu'a islamiyu da suke da ake zuwa yanzu da primary and nursery na islamiyya na islamic school nake magana da ake zuwa yanzu za ga duk ana koya ma yara waɗannan addu'o'i din addu'ar kwanciya bacci addu'ar fita daga gida addu'ar haga idan mutum ya nazumci waɗannan addu'o'i addu'ar fita daga gida addu'ar shiga gida to za ga ubangiji subhanahu wataala yana kare mutum a cikin waɗannan abubuwa ka fito gida kai waɗannan addu'o'i din mutum yana fitowa kuma sai hadu da mai kamban baka din ya faɗa mashi to Allah ta'ala ya yi taimako dama ya riga ya riga ka fitin kafin ya fito to ku dubi abin da ya shafi kamban baka fa annabi sallallahu ya ce law sabaqa shay'un al inda akwai wani abin da zai gabaci kaddara la sabaqatu la ainu to da kamban baka ya wuce gaba dan babu wani abin da ke gaban kaddara da zai wuce gaban ta ne fa yasa kamban baka bai wuce ta ba ina fata mun fahimci wannan da ke ko so kamban baka yana halakar da mutane sosai da sosai وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عروة بن الزبير حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت صبي يبكي فذكروا له أن به العين قال عروة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسترقون من الأ... ألا تسترقون له من العين ko ala tastar ƙuna lahumin al'ain wadda sani an malikin an yi haya sa'id daga yi haya sa'id an suleiman bin yasa daga suleiman ɗan yasa annan uru bin zubairu haddasa lalle uru ɗan zubair ya karanta da shi cewar annan rasulallah sallallahu alaihi wasallama lalle manzo an tsira da amince allah su tabbata a gare shi dakhala baita ummi salama ya shiga ɗakin ummi salama zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama mai ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa radiyallahu ta'ala anha ya shiga ɗakin ta baiti kuma a cikin ɗakin shabiyu mabaki ga karamin yaro yana ta kyakyacewa da kuka yaro yana ta kuka fa zakaru lahu annabi sai suka ce da annabi sallama yana da kambun baka kambun baka ne kama shi kun ga inda muke ta karanta kun ga can mun karanta hadisin sa'al bin hanif na rabi'atu bani amir bin rabi'a da yake kenan sannan mun karanta ne ya'ya biyu na jafar bin abi talib nawa kenan uku hadisi biyu mutane nawa uku tunda na ya'ya biyu ne na jafar can kuma mutum ɗaya ne uku kenan sannan kuma ga wani hadisin yanzu hudu kenan to kenan mu sani fa kamar yadda yake a lokacin na fa har yanzu akwai lafazin mutum ya dinga yawan maimaita albarka barakallahu fik kai kaza kaza kaza shine faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ƙala urwa sai urwatu bin zubair ya ce faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ce ala tastarquna lahu min al'ain ashe ba za ku yi mishi addu'an neman tsari daga kamban baka ba ku je yi addu'a mana ina fata mun gane wannan da kyau ku yi addu'a wallahu ta'ala alam ku duba ku ga a wancan hadisi na yara guda biyu da aka shigo da su gidan shi yaran jafar bana abi talib da waɗannan yaro duk gasa a gaban shi sai yaro salama ya ce a yi musu addu'a sai ba da sun a yi musu addu'a bai musu addu'ar ba eh ina fata mafi ci wannan da ke ko sai yake nuna ma ashe kowa zai iya yin addu'ar ba wani mutum ne guda shi ke yin addu'ar ba daya na biyu kuma zai nuna kenan nan sallama wallahu ta'ala alam bai musu addu'a ba dan kada kuma ya na daga nesa idan an yi kowa ya ce a jori manzo Allah ya mai addu'a ina fata mun fahimci wannan da ke ko sai ya na a cikin mutane kamar in ba shi ba ba wanda zai yi kuma sau biyu kai maka lura wani abin ya faru ka yi addu'a kuma ga Allah ta'ala ya karba wani tarjuma waliyai ka saka ga a ciki sai ga abubuwan da sauki ga ya ba da halaccin ana yin addu'a ta roƙuya ko mutum ya san cewar ba sunayen aljanu ake kira ba don ba tsafi bane ba maita ce ko maita ce aka tabbatar maita ce ba da kuma wani sihiri ake warwarewa ba ba a warware sihiri da sihiri wannan shi da ke ko kaga mun yi magana ɗazu cewar maita daban kambun baka daban kambun baka ba maita bane ita kuma maita tabbatacciya ce akwai ta ta bangaren sihiri mun ci akwai ta ne domin sihiri akwai shi yana da tasiri in ba haka ba kun bayanci wannan da kyau ko yawa maita akwai ta ta yana ce maita take akwai ta saboda sihiri tabbas ne wal sihiru haqqun wa lahu ta'thiru lakin bima qad qaddarahu al qadiru subhanahu wa ta'ala raka maita sihiri ce kullum da ke ku zaka ji akwai dan ka dube su da kyau zaka ji ana cewa babu kauli guda da ya nuna ana gada maita wanda ke su karan kansu mayin sun tabbata da haka sai dai tun yaro yana goyi yana makon farko da haihuwa alalibo maitar a dura mashi wanda zai nuna maka maitar daban yaron da aka haifa daban tun yana yaro kankani bai san komai ba sai a kwakulo maitar ko a kwakulo sihirin sai a yi mishi sai ya tashi da shi ta yadda da aka haife shi inda za a bashi ba a bashi wannan ba zai tashi shi ba mayi ba ne kullum da ke ko kuma maita da kaji ana batanta ana batun maita ne a nan kasar hausa a bangaren gargajiya ko kuma a kasashe baki da a bangaren yaren gargajiya yaren gida inda za a koma da turanci mai su da yan secret court ba bambanci ba bambanci dema za a ba mutum ya sha kaga yana zambarwa <laughs> kun lura da ke ko duk nau'uka ne na sihiri kamar yadda wani yake sihiri haka shi ma wancan yake sihiri amma ita kan shi kan baka wannan ba mai ta bane ba kuma wancan na abin nan din wa alaikum ina ne ina a ina ne wai cikin abu bayani ne ce an kaisin da kala aka kawo dalun da fata abin ne a wani hadisi eh wannan na fahimci shi na biyu an rasu sunan da kala yawwa a hadisi na biyu annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi shine ya shiga ɗakin shi sa ya ga dakala a hadisin farko kai dukhila ala rasulullah an shigar ma manzan Allah a ba shi shiga ba an shigo shi da su bibin na Ja'far da yara biyu na Ja'far kullum da ke ko duk da cewar ya an mai tatmin kenan domin bawon ta shiga ai da khala fi'li ne muta'addi ba fi'li ne lazim ba kharaja ne fi'li ne lazim kharaja mu'allimun min al-fasli amma dakhala mu'allimun al-fasla to haka sai ce dukhila ala rasul sallallahu alaihi wasallam jafar amin qala babu ma ja fi ajr al-marid babin da yazo zai bayani kan abin da ya shafi ladan mara lafiya mara lafiya da rashin lafiya akwai lada a rashin lafiyar ko ba lada قال حدثني an malikin. عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد بعث الله تعالى إليه ملكين فقال أنظرا ماذا يقول ماذا يقول لعوادي فإن هو إذا جاءوه وحمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله عز وجل وهو أعلم فيقول لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة وإن أنا شفيته أن أبدل له لحما خيرا من لحمي ودما خيرا من دمي وأن أكفر عنه سيئاتي باب ما جاء في أجر المريض موطا كنا babin da ya zo zai bayani ladan mara lafiya da yake samu in ya faɗi magana ta alkhairi zai samu ladan in ya faɗi magana ta alkhairi haddasa ni an malikin imam malik ibn na ya karanta da ni wannan an zaid bin aslam daga malaminsa zaid bin aslam idan aka ce ka faɗi malamin malik a hadisin farko na yau malaminsa shine muhammad bin abi umama eh hadisi na biyu malaminsa shine ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri hadisi na uku malaminsa shine Umar bin qais al-makki hadisi na hudu malamin shine zaid bin aslam abin nan yahya bin sa'id hadisi na biyar malamansa sa shine zaid bin aslam a shi malamin suna da yawa ina fata mun gano wannan da ke ku qala ana atabun yasar daga atawu dan yasar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle maza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce idza marida al-abdu idan mara lafiya ya yi rashin lafiya idza marida al-abdu idan bawa yi rashin lafiya ba a sallahu ta'ala ilaihi malakain Allah zai aiko mashi da mala'iku guda biyu ba fa masu ɗaukar rai ba wani gida ko idan bawa bai da lafiya Allah zai aiko mashi da mala'iku guda biyu mala'iku ba masu ɗaukar rai ba kasan mara lafiya idan ci a turi mai mala'iku guda biyu sai ga sai ga kowa a diyayi ne faƙal sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ma mala'ikan anzira ma za ya kuli da uwadi ko unzira ma za ya kuli da uwadi ku tsaya ku duba me yake ce ma waɗanda suka zo gaira shi uwad jami'i ne na a'id a'idul marid mai gaida mara lafiya Allah ta'ala zai ce ma mala'ikun ku tsaya ku saurara me yake ce ma waɗanda suka zo dubiya wanda suka zo gai da shi kuna ji da ke ko fa in idan shi din idza ja'uhu idan masu gai da shi suka zo wurinsa hamidallah wa asana alai ya gode ma Allah ya yabi Allah suka ce da misali ya jiki a alhamdulillah jiki da sauki ma ya gode ma Allah ba ya ce alhamdulillah yawa idan ya hamidallah ya gode ma Allah wa asna alaihi iya bi Allah subhanahu wataala ai muna samun sauki alhamdulillah rafa'a zalika ila Allah azza wa jal sai su daga wannan maganar zuwa ga Allah madaukakin sarki su kai wannan sakon zuwa wurin Allah madaukakin sarki wa huwa a'lamu shi fa ya su sanin abin da shi din ya faɗa shi Allah ya fi mala'iku sani na abin da suka fada amma dai ya aiko su ne fa sai Allah ta'ala ya ce li abdi alayya bawa na yana da haƙƙi a kaina ni na ɗora ma kaina in ji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce na ɗora ma kaina in tawafaituhu har in na ɗauki rayuwarsa a wannan rashin lafiyar an udkhilahu aljanna akan zai shigar da shi aljanna na ɗora ma kaina na in har ya rasu na ɗauki rayuwar shi to zan sa shi aljanna saboda me saboda da masu dubiya suka zo ya hamidallah wa sana alaihi wato zuwa kusa da makaranta yana da muhimmanci sosai da sosai duk inda ake karatu malam na sunna kasa kunne ka saurara mutum zai karu tunda kullum mun dauka inda aka ce karatu to ana nufin ya zai mutum ya gyara alwala da sallah ne isa sai ka ji ya ce shi bai san sallah ba ne shi ya dauka addinin musulunci ya takaitu ne akan karatu da akan tsarki da sallah kawai Allah ta'ala ya ce na ɗora ma kaina idan na ɗauki rayuwar shi a wannan rashin lafiyar zan shigar da shi aljanna wa in ana shafaituhu in kuma na warkar da shi ba ɗauki rayuwar kenan ko na warkar da shi an ubdilahu lahaman khairan min lahami in canza mashi nama tsokar jikinsa sama da wacce yake da ita ba ya rashin lafiya ba sai in canza mashi naman jikinsa wa daman khairan min dami in canza mashi jini wanda ya fi jini shi na da la ilaha illallah wallahi sai ga mutum ya yi rashin lafiya ya tashi sai ga ya tashi tar tsayi. wallahi ka gan shi karau eh wa an ukaffira anhu sayyi'ati kuma in kankare mishi laifukansa duka la ilaha illallah in an dauki rayuwarsa a shigar da shi Allah ne bai ce na dora ma kaina ni ne na dora ma kaina subhanahu wataala dan ba wanda yake dora mai sai shi ya ce ya dora ma kansa shiga shiga shiga shi amma fa in hamidallah wa asna alai wanda yake a wannan lokaci ne da mutum ba shi da lafiya lokacin kuma aka fiye kiraye kiraye a ce a ko wani malami a can nesa can nesa da gari yake ka ga dai boka ne ake kwatanta shi ce a ko wani boka a ko wani malami shi kaza kawai ake kaiwa a yanka ta a gaban wani dutse shi kenan a gaban an zama arni yayi a gini da haka mutum a kenan wannan zai nuna mana ta kowane bangare alkhairi ne in ɗaukar rayuwar ce tafi alkhairi a lokacin alkhairi ne aljanna zai shiga in tashin ne tashin zai ci gaba da istighfari da salati annabi da karatun qur'ani shine so da ga ya hana mutum ya nemi ya kawai a kashe shi a kada mutum dan zafin jiki yayi zafi ya ce shi ma dai da ya mutu ma dai ya huta kada ya ranna sallallahu sallam ya hana sallallahu ya hana mutum dan ba shi lafiya kawai ya ce shi da ma ya mutu ya huta a dan gargamanta minti goma in ta karu a rayuwar mutum ba karma alkhairi bane salata annabi da karatun qur'ani da zikiri da zai ya dara na wanda ya rasu kafin wannan minti goma din lokaci yana da daraja yana da kima a rayuwa قال da sani مالك أن يزيد بن بن husaifa عن عروة بن الزبير أنه قال سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة إلا قص بها أو كفر بها خطأ من خطاياه لا يدري يزيد أيهما قال أروى وحدثني عن مالك أن يزيد بن خصيفة لقى يزيد بن خصيفة أن أروى بن الزبير لقى أروى بن الزبير أنه قال أروى بن الزبير يجي سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ناجي سيدة عائشة a siddiqatu binti siddiq mai ɗakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta kul tana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la yusibul mu'mina min musiba ba wata musiba da za ta samu mutum musulmi babu wata musiba da za ta samu mutum musulmi hatta shauka har kaya da ya taka yana taka yana tafiya sai ya taka kaya sai ya dan tsuke haka ko sai ya cire ta ko kuma ya taka irin sai ga wani dan dutse kankani wanda ke mutane sun dauka masifa ta afka mawa ne da shi da iyalai duk suna can asibiti a kwance wani jirage ko mutane sun dauka wannan ne masifa an sani mai ce hata kaya da ya taka kaya da ya taka illa usabiha face sai an rage mashi zunubi ma'ana uku da biya sai an kama shi da wannan ma'ana sai an yi amfani da wannan dama a rage mai zunubi au kufira biya min khataya ko kuma an kankane mishi wani sashi na lafukansa to shin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi illa kusa biya ko kuma cewa yi illa kufira biya min khataya yasa ce la yadri yazid yazid bai sani ba a ayyuma qala urwa wacce a cikin su urwa bin zubar ya faɗa duk yadda ake tantance magana duk yadda ake tantance magana ba to to ba mutum zai ce a ah, to duk ba ɗaya bane a me ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake magana قال وحدثني مالك عن محمد بن عبد الله بن ابي صعصعة انه قال سمعت ابا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم man yuri da lobi ya khairan yusuf min wa da sani malikun imam malik ibn anas ya karanta da ni an muhammad bin abdullahi bin abi sasa daga muhammad dan abdullahi abdullahi dan abu sasa an hukar ya ce samaitu abul hubabi na ji abul hubab waye abul hubab sa'id bin yasar shine sa'id dan yasar ya kula yana cewa samaitu abu huraira radiyallahu an na ji abu huraira abdurrahman bin sakhar ad-dawsi al-yamani yana cewa ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce man allahu bi khairan duk wanda allah yake nufin shi da alkhairi yusuf minhu sai ya samu sai ya sa masiba ta same shi ko sai ya same shi da wata masiba eh <laughs> allah bai mu karanta hadisin karshe ka ji fassara wannan hadisin alaikun muna zuwa ƙara wa haddasin ya sa'idin anna rajulan ja'ahul mautu zamanin rasulullahi sallallahu alaihi rajulun hani allah mata wa lam yubtala فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك وما يدريك لو أن الله ابتلاه بمرض يكفر به من سيئاته وحدثني عن مالك كما إمام مالك ابن أنس يا كرن تدني أن يحيى بن سعيد دق مالما سيحيى بن سعيد أن رجلا للي ونمتن جاءه الموت mutuwa ta zo mashi fi zamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa ya zo mishi fa qala rajulun sai wani mutum yace yanzu mun samu na kira guda biyu anna rajulan jahul mautu fa qala rajulun na biyun nan ba shine na farko ba na farkon ba shine na biyu ba kenan yanzu muna da mutane nawa biyu ka'ida ita ce idan sunaye biyu suka zo ɗaya na farko na kira na biyu na kira to na biyun ba shine na ɗayan ba na ɗayan ba shine na biyun ba kowanne cin gashin kan shi ke yi amma idan sunaye biyu suka zo na farko na kira na biyu ma'arifa na biyun shine na farko na farkon shine na biyun kama da Allah ta'ala ya ce inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasulan yanzu musu amma rasul guda nawa inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaikum kama arsana ila fir'auna rasulan haka duk na kira ne guda biyu to ya nuna duk manzannin daban wanda muka tura muku daban wanda muka tura fir'auna daban fa asa fir'aunur rasula sai fir'auna ya saba wa manzan wanda manzo wanda aka tura mishi sai zama wannan ar rasula din shine biyu kullum da ke ko kamayya in wa'e eh, idan marifa da marifa suka haɗu na biyun shine na ɗayan na ɗayan shine na biyun marifa da marifa inna ma al'usri fa inna ma al'usri yusran inna ma al'usri yusran al'usur gudano ne din marifa ne yusran gudano ne din na kira ne lura yasa wani daga cikin magabata yake cewa al'usur guda ɗaya ba zai rinjaye al yusur guda biyu ba maimaita al guda ɗaya ne saboda duk ma'arifa ne ya zama ɗaya amma al'usur guda biyu ne saboda na kira ne mun je kan karatu mu faƙala rajulun sai wani mutum ya ce hani Allah kai madalla wallahi ya huta mata ya rasu wallan yubtala bi maradin ba a jarrabe shi da wata rashin lafiya ba wannan ya huta ya rasu ba a jarrabe shi da rashin lafiya ba faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma yake Allah ce wai hak din me zaka faɗa haka ishuru wa ma yudrika kai baka sani ba law anna Allah talahu bi maradin inda Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya kafin ya mutu din yukaffiru bihi min sayyiati sai a kankare mishi da wannan rashin lafiyar wasu laifuffuka da i ina fatan kun fahimci wannan da ke ko shi yasa sai ka zana ce to Allah ya sa karshen wahalar kenan a ga mutum sai ga ya rasu an wata biyu wata biyu Allah ya sauke an je asibitin Musa Sazariya an je asibitin gaba sai daga baya rasu to ana fatan wannan ɗawainiyar ta zama gaba ɗaya ka fara zanubin shi ne yanzu ya rasu salin alin sama da a ce kawai ya rasu ba wata rashin lafiya babu komai ko ɗan zazzabi ai zazzabi duk waɗannan abubuwa duk rashin duk yana zama yawa mutum kankarar zunubi na mutum ah. mutumin da yake wasa da sallah ba karamin masifa ba ce wasa da sallah ba karamin masifa ba ce masifa ce ba da mutane suke magana biyu musulmi ne ko ba musulmi ba ne ana wasa da sallah duk mutumin fa da ya bar sallah haka kawai babu siɗi babu saɗaɗa lokacin da ya wuce wai saboda suna mitin ko suna da yana da kwastomomi kaso jajibiri ce haka kawai wai sai da ya dawo gida ya haɗa azahar da la'asar saboda sun wuce mishi yana gida sai da ya zo ci abincin da ya huta sannan ya ce yana da salloli a kansa don ma wasu ce ba zai rama su ba saboda mai zai rama to me amfanin ramawar saboda mai zai rama saboda ya kafarta musulunci zai saki saboda kuma sada sallah yana da hatsarin gaske Allah ya sauke Allah ya tsare mu saboda kun ga wannan hadisin ya fassara mana wancan da wancan yace man yuridillahu bihi khairan duk wanda Allah yake nufin shi da alkhairi yusib minhu sai Allah ya jarrabe shi to amma sai ga mutum Allah ya jabari yana ya mutu ya lalace shi me yayi an sa mishi ido a'a wannan ba rayuwa ce ta mutumin da yake musulmi ba wannan yana nuna mana duk abin da mutum yake Allah ta'ala ya jarrabe shi ya mai da al'amura ga Allah sai ga abin ya zama ƙari ne a gare shi kuma ya zama kankarin zunubi saboda mutum ya je lahira ga zunubin nan tili sai aka jarrabe shi a nan duk zunubin ya ƙari yana mutuwa ya mutu salin Ala da izinin Allah malaukin sarki subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sai Abu Hurairah mutumin Yaman ne mutumin kasar yaman ne ai majalisar manzan Allah duniya ya tara baki ɗayanta kada akwai bilal bin rabah mutumin afirka ne mutumin kasar habasha akwai salman farisi mutumin kasar paris ne ajamawa ne akwai abu huraira mutumin kasar yaman ne akwai suhaib mutumin kasar rome ne eh daga can ya yi za a ce suhaib a rumi ina ba ta mun fahimci wannan da ke ko subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu